Sit on my matter. Hafsa, sha Allah da kwana biyu za mu koma sabon ginin da na gina. In Allah yadda. Ya na kin shiru? Ba shiru ne ba dama a kullum da Allah zai tuna mu wannan rani. <laughs> Hafsa kenan. To ake daina mamakin wannan abu Saboda kin san shi Ubangiji babu yanda ba iya da bawansa. Kuma kamata yi addu'a zaki yi ubangiji allah ya sa mu koma gidan nan lafiya kuma da alkhairi ko ki azumi ko ki ma allah sujada da zumma cewa kina farin ciki da abin da allah ya bamu mu. alhamdulillah dama haka ake so idan wani abin alkhairi ya sambawa ya nuna ma Allah cewa godiyarsa da kuma farin cikinsa da Allah ya bashi wannan abu kin gani? kuma kamar da kika sani ni insha Allahu ina tare da ke ba zan taɓa rubuwa da ke ba duk wuya duk rintsi matuka raba ni da ke kin gani? na gode da wannan karamawa da kuma Allah ya bar mu tare ni ma na gode An Lafiya Na gaji an tashi lafiya. A abinci. gode. duk wani mutum da kika san mutum arziki ne muna mutunci da shi su zo domin su taya mu da dawowa sabon gida ai ba sai na kira su ba tun da margara mun tare ai za su zo ɗaya bayan ɗaya arziki wato ina so ki gane cewa jama'a rahama ne kin gane kuma za ka so ga masu kaunar ka lokacin da wani abun farin ciki ya same ka ko kuma abun bakin ciki domin su taya ka addu'a kin gane saboda haka ya kamata a ce mutum da sabon gida muka dawo yanzu a ce mun kira mutane sun taya mu murna ko ba gaskiya ba haka ne zai yanka kici to shikenan ni ba dan ba dan ma fa ko na nan ashirin lazin sa'a da kofin da kaza a kawo shi cikin gidan nan a ci a sha a rika shi a caki <laughs> wallahi ai da maka dan gida ne oh Ni dan bid'a? Ok, to yanzu kin yadda namijin ki dan bid'a ne. Yanzu kenan. A lafiya. Allah sa. Amu. Cewa babanka sai ka dawo. dawo. Bye bye. A lafiya. don Allah ka cika min kuɗin sarƙar nan tunda na riga na ɗauka kuɗin na bada akan dubu goma nan fa baka ga irin cin mutuncin da matan nan ta mun ba ta yinda ta shiga ba nan take fita ba hmm? kuma na ce mata ga sarƙar ta ɗauka ba ta ɗauka ba ta ce ai na saka ya fi so ɗaya so ba so ɗaya ba ba so biyu ba kuma ko da a ce na bata ma ba za ta damun da kuɗi na ba kai haƙuri ka cika min dubu goma nan kan na yi asara. Hindatu, kin san cewa ina bakin ƙoƙari ba. ba kuɗi gare ni ba kuma ni yanzu da ina da kuɗi da zan ɗauki wannan kuɗin ne in je biya mota har kuɗin makarantarsa saboda karatunsa shi ne mafi ala a gare ni magana cikin kuɗi kuma da ake bayar tun da sarƙa kika sa a gaba sai ki je ki nemo kuɗi inda ki za ki nemo ki basu na ga alama ke biki san ya kamata dubu goma ne fa kawai fa balarabe hmm? Misali zan biya ba ka ji ko? Ah. Abin da nake so da kai. Ka ka ci gaba da wasan ka. lokacin sallah yi ba za ka yi alwala ka tafi masallaci ka ji ko? Saboda ka ke kika damu da maganar sarka sai ki je ki nemi yadda za a yi ki biya su. Balarabe. To tun da haka ne don Allah ka yi min izini. da tafi gidan ƙawata Zainab na ziyarce su kaga tun da suka tare a sabon gidan ban je na gani ba. Ba damuwa wannan ai zumunci ne ba zan hana ki ba. Ki je amma abin da nake so da ke shine idan kika je don Allah ki tattauna. To wai mutumin nan ne yake nufi. Dubu goma ma wai ba shi da shi kenan. Kai! Ba ba muke wai ido na yake nuna mana hindatu. Sannu da dawowa. Lafiya galau da aikin. Alhamdulillah. Ai da mana yi shi na zuwa muka ido amma ka gane ta ko ba ka gane ta. A ba zan gane inda su wani hadis ga annabi ba hadin kura nan dai lafiya. Lafiya galau. Ya gida ya ne ki. Wallahi kowa lafiya. To Allah ya samu dace. Kaga mu shiga ciki in gama da kai. In je in baka abinci in san na gama da kai. Sai in ba sallame ta. to kuma gaskiya ne amma dai ba za ki taba sai na zo mun sallama dan ba mamaki na sa za a sake da zaro ma ba to Allah ya sa a ki tsaya fa to <laughs> a fito lafiya a fito lafiya Rage mai kwale-kwale. Allah, Allah kana gani Allah, Allah ka taimaka mu. Bravo. Ah, hello abokina? Dan Allah kai hakuri ka ji ni shiru ko? Wallahi wani aiki ne a gabana. Eh. Amma idan aka biya ni na kammala aikin. Ban da wani buri da ya wuce na farko in fara biyan ka kuɗin da kake bi na sannan kuma na biyu in biya wa ɗana kuɗin makaranta. Ai ka san na yi ma zancen ma. Eh, ah, mai gidana ne ya bani aikin duba wani gida yanzu haka ma na zo kofa gidan ne eh zan zan duba eh a kasa ya tafi umra eh to shikenan ba damuwa in Allah ya da zarar an biya ni zaka ji to nagode So. Na? To ni zan ta zan koma ofis. Akwai dubu hamsin na ajiye miki a cikin ruwa. Kika ce mun zaki biya kuɗin ki nawa? Dubu talatin da biyar ne. Tatfar thousand good. Ki ɗauki tatfar thousand Dubu goma sha biyar kuma sai ki ba wa inda tuttuyi kudin mota da shefe yana mika godiyar ta Allah ya saka da alkhairi ma Allah ya kuma kai jina na gode <laughs> alhaji ai haka to na gode na gode Allah ya saka da alkhairi to Allah na ji a gaida da gida zai ji insha Allah na gode Allah ya kara buɗe ke ba sai kira ka da mutum da kira da gora mu hira ta dawo lafiya ba da sa'a kawata mai to ya aka yi ne kai don allah kai amma ina miki ina miki murna wallahi sosai ma kuwa to kanki damu Allah ya kai gobe zan zuwan in taya ki murna amma kin ga sauran kawayen mu to shikenan kake da Allah da ina nan zuwa gobe a ah, dole zuwan in taya ki farin ciki to Allah ya sanya alkhairi to ba matsala sai gobe to ya na jikinki ki yayi sanyi. Fatima, Na akwai abin da ya fi sanyin jikina, za ki ga jikina ya yi. Fatima, ki duba wayan hannunki mai tsada? kayan jikinki mai tsada fatima ki duba falon gidan nan kayan cikinsa masu tsada abincin cinku mai tsada ba da ba jika amma rayuwarku mai tsada fatima hmm. fatima kai akan dubu goma dubu goma kacal ba ki ga irin cin mutuncin da aka yi mu ba Mala, inda inda ya wani ne kwanta da hankali komai farko zai bashi insha Allah ne da ki kwantar da hankalinta kin san duk bala'i Allah ne maganin sa kin ga yanzu kawata ta kira ta ce mun mijinta ya gama musu sabon gidansu me sai hana gobe za ki zo mu je tare wajen mu taya ta murna to kuma mijina ya baki dubu dubu sha biyar ko? Eh, bari zan ƙara miki dubu goma a kai sai zama dubu ishirin da biyar. A tana na ga matsalar da kike ciki. Fatima. Ina so. La ilaha illallah Fatima. Na gode Fatima. Na gode Fatima. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Hmm. Ikon Allah. Fatima kin ji daɗin kike ka. Hmm. wasu mazan da ya rago wasu suka yi duniya mu talatin kuma kuɗin ɗinki hmm. mata kina ina ne haka? Wallahi ina gidan wani ƙawata da na ce miki mijinta sai mata sabon gida suna bikin tarewa a sabon gidansu. Kai ke faɗar duniya ce, wai music ne yake tashi a gurin na haka? Eh wallahi na san ke ma na san ki da irin san irin wannan sha'ani ya kamata ki zo a yi da ke. A gaskiya ni fa barin samu damar zuwa ba domin jiya da daddare ma a club na kwana. Ina zuwa yanzu dai ki taxi min address din gurin. To bari yanzu zan turo miki da address din gidan. don Allah a ki kokarta ki zuwa ba ki da matsala inda za samu kuɗi ga nan zuwa yawwa kawai ta ko kefa Zonu ya kai. Tashi mu shiga ciki. Ke wallahi gajiya da hayaniya shi na kuma ce wani shari. Tashi mu shiga cikin sandali. Um, Mata, mu magana ko? Gaskiya kawata ke ma Allah. Ba abin da kuka rasa yanzu da ke da mijinki. yanzu abin da ya rage muku sai dai neman lahira yanzu ki kalli wannan ka ta fara gida wai zai kalli gidan ne ya ce gidan ɗan kasuwa ne a yi tunanin gidan wani shararren ma'aikacin gwamnati ne yanzu zai ki bar wannan magana ki zo mu shiga cikin jama'a mu nuna tare ku so ku bari ku shiga ciki dan Allah a wata kawata da nace mace ta zo ta same ni a nan gidan tana so za to mun gode to Allah ya saka da yawa fara lafiya? Tun ce da kika dawo daga unguwan nan, na ga yanayin ki ya canja. Yau da safe mun karya tare da ki? Ban ga walwala tare da ki ba. Yanzu na ji na sake dawowa har yanzu da yanayin ki yana nan yadda yake. Me ya faru? Lafiya kalau. Ba abin da yake damuna. San da dawo. Na hanga da dai da Ahmad. Au, ai na fita yau Litinin. ina tunanin ko zan dan samu kuɗi sai kasance a shi yau Easter Monday ana hutu to shine dai dan abin da ke nuna na siyo mana gari to ai ba mu da siga a gidan nan Hello? Ƙawata kina ina ne? Ina fa bakin gate ina jiranki. Wata. Ah, hakkin ƙara so? An ba tunanin za ki zo ba wallahi. Ƙawata, wannan wani irin gida kika kawo ne? Wannan katafaren gida haka. Allah dai sa irin namu ne ko? Ƙawata kenan. Ke dai Allah ya shirye ki. Zo mu shiga ki je ki gaisa da matar gidan ko kuma gaisa da abokan arziki ko? Dakata ƙawata ba wannan ba. Yaran sana'a sannan kuma matan sana'a. ke kuma wani wata irin tambaya ce da Allah matar shi ɗaya kuma ɗan shi ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ƙawata matarsa ɗaya ɗansa kuma ɗaya Jamila, zo ina son magana da ke. Gani. Haka za ki tsaya min a tsaye? Ba za ki tsugunna ba? Jamila, a ina kika je kika kwana? Tun jiya da ke sa kafa kika bar gidan nan baki dawo ba sai yanzu a matsayin ki na ƴa mace. Yanzu umma dan na je na kwana a waje shine dole sai an san inda na je na kwana? Ni fara na riga na mallaki hankalin kaina. Hankali? Wannan shine hankalin? To Allah wadare da hankali. ai kai ce uwa mm, kin cika shiga abin da ba ki hmm, ina matsayin mahaifiyarki dole ne in san halin da kike ciki ko ba don tarbiyyarki ba ko don lafiyarki dole ne in sani ni ba gidan dai kawata fa na je na kwana ba me ya dalilin kwana yanzu umma dan na ji na kwana wani guri sai kin san dalilin kwana na a'a wallahi To sai ki zo ki rufe ni da duka uwata. Ki san na sha gaya miki akan burina na san abin duniya. Sadiya ki mun uzuri. ki san iyayen mu talakawa ne. Ya zama dole su abin duniya. Gaskiya ne Jamila. Dan ni na fi ki son kuɗi da mai kuɗi. Shi yasa a duk cikin mu muka fi shakuwa da ke saboda san abin duniya. <laughs> Sadiya kenan. kin san zuciyata ta bushe akan san abin duniya da kuɗi saboda haka naki kawai kika sani ke yanzu sade man ta yake. yanzu ke idan kika samu kuɗi me zaki da kuɗi ne ke jamila da kuɗi ake neman kuɗi da kuɗi ake neman lafiya da kuɗi ake neman ilimi ki nemi kuɗi ta kowace hanya <laughs> sade kenan ai na jima da ɗaukan wannan shawarar taki amma nan da lokaci kaɗan za ki gane wace ce jamila 'yar mama ban fahimce ki ba ba za ki fahimce ni ba ko da ki an ce idan ana sallah ba a magana jamila kenan Na sai dai, na gaji. Alhamdulillah. ya mutanen gida ya su umma ya kowa da kowa ya yaran gida ah, duka lafiyar tsaro ka sami ki lafiya ka sami ni lafiya cikin ƙoshin lafiya kuma to alhamdulillah ka ake yau kuma ya sai ya dide ne ka zo na zo dai da abin da na saba da nasiyar ka zo ko kuma da soyayyar ka zo duka na zo miki da su domin suna da amfani a ka ga dakata ba na son ka dinga min wannan wa'azi wa'azin naka idan ka zo ka gaya min abin da ya kamata ne ka gaya min ka ta fito amma ina so ki san cewar ni masoyin ki ne ba makiyin ki bai kamata ki dinga min magana da fada fada ba kuma bayan nan ni dan uwan ki ya kamata ku dinga sanin darajar su san ni fa masoyin ki ne maki ma ake zama da shi bare masoyi ai ne ma ina son ka ba wai bana son ka ba amma abin nufi shine kar ka manta fa kai malamin primary school ne sannan kuma ka zo ka ce kana so na albashin albashinka naira dubu goma kacal ake biyan ka to da wannan naira dubu goma kake nufin za ka min sutura ka ciyar da ni ka tufatar da ni har ka sani a gida mai kyau ba zai taɓa yiwuwa ba amma ba yau ne ba bane abin albarkar da take su zaki ina sani kuma mutane da yawa suna aure kuma su ci da iyalinsu da kuma irin aikin da aka kake raina abin da nake arziki na Allah ne shi yake ba kowa kuma ni ma zai bani ba na fidda rai eh arziki abin so ne ba za mu ce ba abin so bane amma bari in ga maka ji ni idan ba da in ba bace ta sa na fito na zo na same ka a nan gurin ba abin da zai sa in fito in same ka to ka ci da mu saboda ka ni ba wannan bace a gabana ka gane ni ba masoyin ki ne ba maki ne. ake ah! haƙuri ma a zauna da maki ba dai masoyi masoyi abin so ne amma idan kana da sai an jima Allah ya samu dace. Bari. ni yarinyar nan fa ba dole ba zai yiwu da kuruciyata da kowai wayan ta bin mace tana min yanka ba dan duk lalacewar ɗaya namiji zai samu macen da take son sa ta san ta bin yarinyar nan tana mun wulakanci yaron nan yaro na babba bi na yake da kanwarsa in aure ta ya bani gida ya bani mota na ce bana su saboda jamila nake su amma kuma sai in dinga mutu tana ta mu wulaƙanci, gaskiya ba zai yiwu ba ina hakura zai dole ne da ba ci take in ka duba yarinyar nan ita ma tana son ka haka gani kuma iyayenta na son ka to dan iyayenta suna sona da su zan zauna ko da ita su za su bani farin ciki ko ita za ta bani farin ciki za a yi abin nan tunda kun dace. a ba wanda ce mu ma muna son abin to so kuma so ni ban ga san ba wallahi ka taba ganin mutum yayi kuɗi haka kawai sai yayi hakuri ba haka ne amma kuma ai aure ba haka bane Yeah. yanzu yanzu na ina nan zuwa yanzu nan to shi kenan sarki na Jamila, na ki je da ranar tsaka. Zan je bikin gawata ne. Biki? Kin taba gani an yi biki ranar Litinin? Ke Jamila ki ji tsoron Allah. Ki tuna fa wata ran zaki mutu fa. Ki tadda Allah. Me yasa wai ke ba kya tunani ne? Wata rana fa mu ne wata rana ba mu bane. Ke ko koyi ma ba kya yi da ƴar ki inda to. Tun da ta yi aure har yanzu tana nan a gidanta azu. Mm, ke ba kya rabuwa da ƙananan magana wallahi. Yanzu kuma me ne miki? Ni ki gaya mun na miki wani abu ne in ba ki hakuri, ko kuma ki bari idan na dawo na ba ki kawai. Kin da yanzu ni ba faɗa zan miki ba. Shawara zan baki. Ki rufa kanki asiri tun da ƙuruciyarki. ki lallaba ki aure wannan yaro umar ki rufa kanki asiri ke ma ki zaman ki a gidan miji yanda kowace mace take zaune na ji wannan ina sai kuma mai daɗi na sauri ne zan yauwa dama iyayen umar sun aiko neman auren ki sai sun samu kawun ki mai tsari sun tattauna da shi kasima soma ni ma ga mu zan yi aure yanzu ni gaskiya ba aure zan yi. wani ke jiran mai kuɗi kuma a ce wani umar umar ya di jab hangen dala ba shiga birni ba nesa ba ta maganin kusa Nesa ba ta maganin kusa, nesa ba ta maganin kusa, nesa ba ta maganin kusa. Ya, wai ni za a yi aure kuma auren ba wai na dole don zan ce ki auren dole don ce hmm. ai ni ina ganin ko jiwa ta mutu ta fi ƙarfin kiyashi wa wai yayin umar ne suka zo gidanmu akan cewa wai za su tambaye ni kuma ina ganin ba shi da wani hujja da zai ce wai ina zan aure shi saboda ba da ko sisin da zai har zai samu darajar zuwa gidan mace na aure kuma kin san a buri na auren mai kuɗi gida mai kyau. Kawata kawai ke amince da wannan kunji kunji. Sadiya ke. Ai sun riga sun makara. Don ni ko na gama yanke ma kaina hukunci. Tafiya zai. Wa Jamila, me yi zafi haka? Ai duk abin da zaki ke a gaban iyayenki. Ko za su miki addu'an dinawa. To ai ni na samu wani mafuka ne ma. Yanzu da aka ce zamin auren dole. Saboda ni ina ganin na gama yanke shawara wallahi shiga duniya zan yi in samu mai kuɗi kin ga fagin tu tana zaune a gidan mijinta da daɗi da ba daɗi wa gaya miki kamar baki waye ba to ni dai wannan karan zan fita neman kuɗi da mai kuɗi mata kenan na san illar barin gida ga ƴa mace babban kuskure ne a rayuwa barin gida ga ƴa mace yana tarwatsa rayuwar ƴa mace kuma mutane sukan mata kallon marar mutunci don Allah karki sa kanki a irin wannan rayuwa. To bari ga ji, kanki ake ji tafiya kam wallahi babu fushi. Hangen dala ba shiga birni ba nesa ba ta maganin kusa nesa ba ta maganin kusa. To wallahi tallahi sai na shigo cikin gidan nan a irin wannan katafaren gida ko da lallami. ko da arziki wallahi sai na shigo gidan nan sai na zama matarsa ta saboda haka ma ba zan shiga cikin gidan ba kullantana har mata gidan shi ta gani saboda haka kin ga tafiya ta mai gida ne na don allah ina so ka taimaka min kamar yadda allah ya taimake ka ka rufe min asiri kamar yadda allah ya rufa maka ina so in isar da wani ƙudiri na a gare ka amince wanda za ka yi da ƙudiri na shi ne kwanciyar hankalinka shi ne ya yi mutane ɗauki wannan tun da muke tare da ki tsawon shekara bakwai kenan muna neman na tabbas yanzu biki taɓa yin magiya irin wannan ba biki taɓa cewa kina roƙar wani abu a cikin irin wannan halin ba su yau to abin da ke ɗaga min hankali a nan gurin Allah ya sa dai abin da ke so ki roƙe ni ba abin da zai cutar da ni ba mai gidana abin da zan roƙe ka ba zai cutar da kai ba ba zai wahalar da kai ba sai dai zai zama maka sauƙin nauyin hajijiyar da ke ta ɗawainiya da kai tun daga ranar zuwa na gidan nan har zuwa yau. To an yanzu wani kalmar da kika furta ta ƙara ɗaga min hankali. Zuciyata ta kaɗa. Dan Allah ki gausa gaya min shin menene wannan abin da ke so ki faɗa? Kar ya kasance abin da zuciyata take zargi. Wallahi zan faɗa maka. Amma ina so ka yi min alkawari. za ka yarda da ne amincewa da na shine zaman lafiya a cikin gidan nan uwar gidana uwar 'ya'yana wannan hawayen da kika zubar sun sa ina jin tausayin ki na kuma yi miki alƙawari ki gaya min koma menene ina tabbatar miki da cewa wannan hawayen da kika zubar da yadda Allah ba za ki zubar da su a banza ba kin ji Najib, ina roƙonka don girman Allah, ka sake ni, don na san Ba sa ka so ka ganni a cikin talauci da tashin hankali ba, don Allah ka sauke mu. Allah sai Allah sai Allah sai Allah sai Allah ai wallahi bari in gaya miki idan kika ga ban shiga gidan nan ba a matsayin matar aure ban amsa suna na Jamila yar mama ba bari in gaya miki sanin kanki ne kin san cewa ban taba ganin sa ba ban taba ganin mijin da ke cikin gidan nan ba na farko ma bari in gaya miki ke sanin kanki ne kin san ina da choice ban sani ba ma ko zai min a matsayin mijin da zan aura ko ba zai min ba amma bari in gaya miki ji wallahi babu abin da zai hana ni shiga wannan gidan gidan nan ya mun talatu ni dai na gode wa Allah da matar gidan nan bata ganki ba bari idan kika zo kika aure shi ta ce ni na kai ta kika kwace mata miji <laughs> talatu kenan to bari in gaya miki ai har yanzu tulu bai bar kan kalaya ba saboda duk abin da zan je in yi a cikin gidan nan da duk yadda zan tsula da hannunki a ciki da taimakawanki a ciki da kuma taimakonki a ciki saboda haka bari in sanar miki da cewa gidan nan ya zama dole in shige shi to taimakona kuma kamar yaya ban gane me kike nufi ba <laughs> yanzu in saboda Allah yadda nake yaban ciki na da hankali da kirki sai a ji waɗannan maganganu marasa daɗi sun fito daga bakin mama ni fa balarabe bai yi min komai ba idan na ce ya min wani abu ma ban mishi adalci ba domin mijina miji ne na gari miji ne mai tsoron Allah miji ne mai tausaya wa iyalansa mai kuma son ya kyautata musu sai dai kash Allah ya rage wa ya zaƙi mama ba shi da kuɗi ba shi da hanyar samo kuɗi ba tun farko ai da kin faɗa ka hindatu da ba a sha wahala ba da ba zan je in kira umma tana ƙoƙarin na sasan shi tsakanin mu ba dan dai saki ba wani abu da arziki da rashin arziki da mutuwa da rayuwa da lafiya da rashin lafiya duk na Allah ne fa me yake damunki? ki mama wannan nima yana ɗaya daga cikin ta. ni fa da kaina na buɗi baki na ce mijina ya sake ni ai ko kin ga ƙaddarar ce balarabe na roƙe ka akan ka sake ni ka gagara sake na na bi ka talalima ka gagara to idan fa baka sake ni ba zan kunno maka bala'in da ba za ka iya kashe ta ba kaga balarabe ka dubi girman mahaifiyarka ka sake ni ke hannunan mahaifiyar ke da rashin kunya kin ga karki ce zaki raina min mahaifiya saboda wannan magana kin ji ko a'a dakata dan Allah kar ka sake ta dan ni kar kuma ka sake ta dan kanka ka sake ta dan Allah kai mata saki ɗaya kawai ai duniya ce tana nan tana jiran wanda ba mama da kin min haƙuri kin rufe bakinki don kada ki ya kuskuren furta zagina. Ke? wai rashin kunya kake shi ne ko bai kai ki je na sake ki saki da amma ki sani ɗana a guri na zai zauna don ina so mishi kyakkyawar tarbiyya ya taso a gaba na malam da ka taimaka ka yi min saki uku domin ba abin da zan sake dawo wayi a gidanka in je in kama gabana jinan hindu waɗannan ƙananan maganganun ba su dace ba bukatan maje haji sallah ai abin da kike bukata aikin samu ki haɗa yana ki naki ki ba dai inda na so ba sai dai na yi mahalmici dala ba shiga birni ba ne hangen dala ba shiga Allah, ki ce ki ina jinki baiwa Allah magana nake miki cike salama da ni eh ni na aika a kira ka to Allah sa dai lafiya lafiya kalau amma ina so a maka da cewa ka san irin wannan zamanin kowanne yana zuwa da salansa kinga da Allah ki gaya min abin da yake tafarki saboda ina abubuwa wanda suke da mahimmanci a cikin gida ina jiki. ba komai bane ya kawo ni gurin ka illa ina so ka aure ni a matsayin matarka na sunna ka sa ni a cikin irin wannan dan ƙareren gida ka. aure ji yanzu shi kuma zamanin abin da ya zama kenan mata su ringa tallar kansu to birkitin ga miki wannan lokacin yanzu mata su suke nema kansu mutunci su suke siya ma kansu mutunci ka fi son in bar kudirin da ke cikin zuciyana ya kashe ni ban cika shi ba ina so mafarkina ya zama gaskiya ina so ka aure ni ka sani a cikin wannan gidana ka na alfarma ka taimaka don allah ba zan mutu ban cika burina ba a'a ba zan iya ba kuma idan ma zan aure ki a wannan yanayin naki na rashin kunya da fasara da jiji da kai zan aure ki ai ba zai yi waki shi sa maza suke cewa mata sun yi yawa a gari da zawarawa saboda sai namiji ya auri mace daya ya sa ta a cikin irin wannan dangare gidan haba kinga ni ba ni da ni ya kara aure ba na so kuma in ga wata mace na tsaya da ita idan har ba magana aure ce tsakanin da ba haka bane ina so doke ka alfarma ka zauna cikin irin ni ma in ji ake ji kar in ba ki ka buri tashi tashi tashi bari da ni Muhammadu Kabir ba ni da ne kara sannan kuma ba na so in tsaya da wata ɗaya mace idan har ba magana aure da kana da ita dan Allah kan Allah ki ya kai wani waje alhamdulillah na ji sunanka a sadaka ni Jamila yar mama idan har ka ga ban shiga gidanka a matsayin matar aure ba ban cika sunana ba mata sirrin mata kiwon bayani ba kuka kake ba Aman na je gidanka ne ba haka na shi ne sai na tambaye mai gadin sai ya ce min wai kana ofis sai ya min ofis din shi ne na taho to amma hindatu da kin haƙura kin shiga cikin gidan kin zauna kin jira wannan matsalar ba ta ofis ba ce mu zauna ga ni ga ki ga Fatima sai mu tattauna akan wannan damuwa. Ni ba na so Fatima ta san halin da nake ciki. Kai ma akwai dalilin da yasa nake so na sanar da kai ne. Amma don Allah ka yi kar ka gaya Fatima na zo gonka. Ballanta na harka mata miji ne ya sake ni saki uku. Saki uku. yanzu haka ma da ka gani ƙauyen mu zan tafi. Ba zan taɓa dawa ba har sai na gama idda. idan na gama idda a dawon da zan yi ne zan samu mijin da ya fi dacewa da ni sai na aura ka yi min alkawarin fasa za ka sanar da ita ba shikenan tu in Allah da na miki alkawari babu wanda zai san wannan magana kuma ba zan gaya mata makin zo guri na ofis ba to amma magana ta gaskiya magana ta gaskiya ba domin mijinki ya miki saki uku ba wallahi ko nawa zan kashe sai na kashe don ganin kin koma ɗakin mijinki domin aure shi ne mafi mutunci a gaya mace An shi bai san haka ba jahilci na damun shi na hacewa idan ana saki ɗari da yamu mahaifiyar shi kuma ta zo gidan ta dinga duka na ya zubillahi kayan sawa na kawai na iya ɗauka na fito a guje shi yasa na ce maka zan tafi ƙauyen mu inna lillahi wa inna ilaihi yanzu daga nan zaki tafi kauye ne zan je ta ce ga wannan naira dubu hamsin ne ke amfani da shi ke tafi gida eh, Allah ya kai ki lafiya. Allah ya kai ki lafiya. Allah da kai. ce ko za ka bani namban wayanka idan na isa sai na kira ka na ce maka na sauka lafiya daga nan sai in kara maka godiya kuma to ga dai ka tsira komai da komai yana cikin eh. Allah ya ba Allah ya ba Ya gida? Lafiya kana. Baiwar Allah gashi kuma ban san ki ba. Ban san daga ina ki ba kuma ban san sunan ki ba. Allah ya sa dai lafiya. Kwarai kuwa baki san ni ba baki taɓa ganin na ba. Suna na Jamila yar mama. Na zo ne in taya ki murna da shiga irin wannan katafaren gida irin wannan. Da kuma neman alfarma guda ɗaya. To sannu Jamila yar mama. na gode Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bar zumunci sai dai kuma kash gashi kin zo tsakiyar wata lokaci bai yi ba da mijina yake bani abin da nake rikewa amma kuma in taimakon bai da yawa ko a cikin aljihuna zan iya baki sai aka ce miki neman alfarmar kuɗi nake yi ko na abinci ko na sutura abin da ya kawo ni ki ma bar shi kawai zan magance shi da kaina to To dama ba na so ne in ji sirrinki saboda kar in ji sirrinki kuma ban da abin da zan biya miki bukata amma za ki iya faɗa min kika zo da shi? Mijinki nake so zan Yauwa, Kabir gare da ka zo koran wannan mahaukaciyar a gidan nan. Ban san ta ba, ban san daga ina take ba ta suna gamun magana da hankali ba zai ɗauka ba. Kar ki kuskura ki ƙara ce mu mahaukaciya. Domin ni na fi ƙarfin mahaukaciya, ni Laila Majunci. Ke, dalla sauraro ki mutane su dalla. Ai da ma a Laila kika tsaya. Tunda a cikin mutane akwai mai suna Laila. Amma ki zo ki ce wai sunan ki Laila Majunci mahaukaciya ban za ma ku ce gobe. Dalla wuce ki fita ki ban ki bar gidan da Allah. ya Allah don kaunarka da annabin rahama Allah ya tsana da wannan bakuwa da ta kamun ziyara gidana da ranar sab ya Allah ban san ta zai shi ba Allah ta shiga tsakanin haka lafiya kika zo kika falafulan da tsakar rana ka ta Dan lallai ne makwabta tsorata ce tun da nake da ke taɓa ganin kin kafa lafula da tsakar rana ba sai yau. Ai ba ne ya kamata na in zauna in ajiyar nan ba kai ya kamata ka ka zauna ba. Saboda kai da baki ka ka faɗa min ta tare ka a hanyar ta yi fito ka fito da ita. Ni ma ta sa same ni har gida ta yi fito na fito Ka ita. dole in zauna in yi addu'a idan sharri ta zo da shi Allah ne da mata kanta idan kuma ta zo da alheri ne Allah ya tabbatar da shi. Okay.

ni ba zan iya tunkar mutum da irin wannan maganar ba in ce in same shi in ce ina son shi ko kuma in tunkari matar shi in ce zan auren mata miji haka kawata idan ke rashin kunya ki ta ka ni gaskiya ta bata kai kawo. <laughs> Allah sarki ni ma ban taba tsammanin zan iya hakan ba kaddara ce kawai ta ja min hakan amma bari in gaya miki wata magana babu wata wanda ta isa ta kwace min namiji a hannuna idan kin ga an kwace min to mun yi raba daidai ne ko kuma ta bar min shi ya zama mamallaki na kin gane aiko to ke zakata ne ta zama daga ciki <laughs> to na na karshe ya zama mamallaki na Kawata, sun ga halin da nake ciki a gidan mu ko? Ba abin da nake so ta yin da addu'a Ubangiji Allah ya kawo min ƙarshen wannan To, ba abin da zan iya cewa wannan magana. Sai dai Ubangiji Allah ya shige mana gaba. Allah mana jagora. Duk wannan abu a farkon mutu. Sai Allah. Shawarar da zan baki shine zauna akan yaranki kuma ke mijinki ladabi da biyayya shi ne kawai shawaran da zan baki miki ta haƙuri yaranki nan sun fi komai da kuma kin ji na gode na gani amma magana gaskiya ni ba irin wani gini ne ke so saboda wannan fulatin gaba ɗaya bai mun ba irin ginin zamani kenan fa da ake yanzu kai auren ka ba amma ni auren wannan ba ginin zamani bane ba wai kaga filan din da aka turma kuwa haka ne ma filan ne fa irin na cikin garin na gwarin fa daga Abuja fa aka turo shi idan an zo ku irin wannan ginin haka wannan ginin ni ba na shi ka sa abin da nake so da kai shine a rushe ginin nan a rushe eh a rushe to in an ka an zuba kudi a gini ba to sai me wasu kuɗin za a ƙara zubawa a yi wani sabon gini saboda haka bana buƙatar wannan a rushe shi kawai a gani to shikenan zai gaya mutane a tsaya da aiki kar a ƙarin komai a rushe shi ba na son ƙara wata magana kun ga ka ta na a rushe wannan abu an gama wallahi matsalar da nake shi na zo fara a gidan bambancin da ya ce ni har gida aka biyo ni ake bukata za a aure na mace wallahi billahi lazi la ilaha illa ku mace ta yi gangancin yi min wannan abin ke na rintse miki da hukuncin Allah sai ni mata ta banda sai ta tashi da shi ranar gobe alkiyama a jikinta ke kika zo ta ce miki haka me kika ce mata ganin mahaukaciya na mata na sa mata ya kore su mahaukaciya to ko mahaukaciya ce wallahi a ranar sai ta warke don uwarsa ni ban yadda da wannan abin ba ke ni ko kanwata ce na ga tana wa mijina kallon su ya ce ne mata illa bana tana wata banza hafsa wace ce hafsa in za ki koma gida ki koma gida ki je ki daura dan maran yaki kawata ta ki sa sanya karka za ta yi ta janyo kunya ka Allah ya ba mu alkhairi kai kin ji ni zan wuce Alhaji. Ka san za ka mutu kuma za ka da Ubangijin. Ka ji tsoron Allah ka gaya min kar ka ci amana ta. Wace ce take maka wannan text? Fatima. Wallahi sun matan Allah ni ban san wacce take turo min text message ba wallahi ban san ta shi ke na ji na amince amma ka sani zan ci gaba da kiran nan da har sai na gano ku komai nisa na jifa ƙarshe ƙasa za ya faɗo ومن له hakuri da daɗi. Malam Balarabe, abin da ya sa na kira ka na ce ka zo an tattauna wato ogani ya bani saƙo ya ce in baka kimanin wata biyu da suka wuce ka nemi da ya taimake ka da jari don ka fara kasuwanci haka ne? haka ne ka san da yake ba ni da wani aiki ne dama dai a wuraren da ake mai kwangila gini nan nake dan zuwa in zazzaga in duba in ya tambaye ni in ga mai halin da kowanne yake ciki to abin da nake kenan shine na tunkare shi ne mai magana saboda kaga ni ba boko ne ba balle a ce ni ma na samu irin matsayin da ku samu ina aiki a ofis da zargi ba ba wato magana ta gaskiya da a ce ka yi karatun boko mai zurfi da haka za mu dinga tafiya da kai ka faɗa da ka faɗa a wannan ma'aikatar ta alaji saboda idan ka lura kusan harkokinsa duk ni nake gudanar da su in ka lura harkokin canjin zina da ake a lagos da nan duk a hannuna suke motocinsa da ake kawa daga china da koma ina yanzu dubai duk ni nake kula da su motocinsa suke ɗauko mai in ka ga sisi ko taro ya fita to sai da sa hannuna kuma sai da izini na sannan za su fita haka ne ba wani mare yanzu akwai da shi yawwa mai gida ya umarce ni da in ɗauki naira na goga naira har naira miliyan biyu in baka miliyan biyu ni kuma ya ce ka nemi kuɗin nan a matsayin bashi amma in gaya maka kyauta ya baka kyauta sannan kuma ni ta gefe na ni ma na dauki naira miliyan ɗaya ya ƙarfi na ke zan ɗora maka kai ruwa miliyan uku Allahu akbar na gode abokina na gode Allah saka da alheri Allah ba zumunci komai ba komai ai wato balarabe a rayuwa irin wannan yi wa kai ne kuma ka taɓa min wani halacci ne da ba zan taɓa mantawa a rayuwata ba amma na bari a zuciyata kuma na roƙon Allah ya kawo ranar da ni ma zan sakan ka maka amma dai na san kai ka manta lafiya ne ko wallahi wata yarinya ce take ta damuna take ta turo mun texas na soyayya nake anyway duk kyale wannan ba yanzu zamu yi wannan magana ba yanzu mu je banki in ciro maka wannan kuɗi in baka amanar ka Kabir! Kabir! Kabir! hajiya jamila lafiya na dinki a nan wura eh ayuba ta kan shekarun jiyan nan sai bayan kin bar gidana na gane muhimmanci ki gaba ɗaya a rayuwata da a ce kin ƙara minti biyu a cikin gidan nan wallahi da kin zama matata da yanzu haka kina cikin gidana to yanzu ya kake so ai ai yanzu sai abin da kika ce me kike so yanzu yanzu nan a yi a aiwatar da shi yanzu da gaske gaya mu so nake yi bikina da kai kar ya wuce kwana uku a ɗaura mana aure sannan babu gayyata babu taro saboda kar munafukai su shigo cikin gida su hana mu rawan gaban hantsi an gama duk abin da yake so an gama bayan wannan ba wani abin da yake so a miki shikenan ta hello assalamu alaikum Amiwa alaikum salam masoyina. Ah. Na ga test ɗinka akan amincewa soyayya ta kuma na amince. Ka zo ka gani don ka ga wace ce ni. Ina tsaye a kofar zamanin kai. Ka zo ka same ni yanzu yanzu. Akan titin zuro yake. Idan ka wuce minti biyar zan yi tafiya ta. A'a to saurara don Allah gani nan zuwa yanzu nan. In case ko da goslo zai rike ni don Allah a taimake na ƙara minti biyar. to gari nan zuwa gari nan zuwa thank you very much Thank you. amin wa alaikum assalam jiyo ka ga waye a bayanta Hindatu. Dama ke ce da muke waya da ke? Kuma ke ke turo min taxis? Haka ne Alhaji Salim. Amma ba kar ka yi mamaki. don wai ina kawar matar ka ya zama abin mamaki a gare ka ba abin mamaki bane ko a addinance ma bai haramta ba kuma kar ka manta kayi min alkawari a shekaran jiya a tesin da ka aiko min ka gaya min cewa za ka amince da muradin aure na ko ta wani irin hali ne don haka kar ka manta sirrin mata sirrin mata ciki ya Alhaji Saleh. sirrin mata sirrin mata sirrin mata mata mata mata mata mata mata mata sirrin mata manyan mata ke na ashe ana mata ku mata Sirin mata. tausayi lukur'a mana so da gaskiya ake nunawa da kasance cikin kirji da na kula